waƙoƙin infiraji na alhaji dr aliyu na mangi northern nigerian publishing company limited www.nnpchausa.com gaskiya building po box 412 zaria gabatarwa dukan godiya ta tabbata ga ubangiji allah mafi girma da ɗaukaka wanda ya nufe mu da gabatar da waɗannan waƙoƙi masu farin jini da masu karatu suka masu da jira su ne waƙoƙin infiraji na alhaji aliyu na mangi su waɗannan waƙoƙi da shike suna da yawa to sai muka shirya littafi na ɗaya zuwa na hudu muka sa su a cikin littafi guda muna kuma da nufin sake shirya littafi na biyar zuwa na tara su kuma mu haɗa su wuri guda bugu da ƙari kuma muna yi ma masu karatun waɗannan waƙoƙi albishir albishir ɗin kuwa shi ne sa'ad da aka buga waɗannan waƙoƙi da farko sai aka same su duk cike suke da kurakurai an cancanza waɗansu kalmomi wurin bugawa aka rarrage waɗansu saboda haka lokacin da muka shirin sake buga su sai manajin darakta na wannan kamfani ya umarce ni da in tafi har gidan mawallafinsu alhaji aliyu na mangi in bincike duk kurakuran da ke ciki in kuma gyara alhaji aliyu na mangi ya yi murna da jin abin da na zoye ya kuma bani dukkan taimakon da nake bukata saboda haka su waɗannan waƙoƙi shirye suke cif duk abin da kuke karantawa a cikinsu a wannan jeri to haka muka same su daga bakin mawallafinsu Alhaji Aliyu na Mange. Muna fata za ku ji daɗin karanta su. Kuma muna fata Allah ya saka ma mawallafin da alheri. Amin. Edita.